ko in suna shirin warwarewa don ka sani wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shi ubangiji shine wanda ya karfafe ka da nasararsa wa bil kuma ya karfafe ka da taron mummunai wanda wannan ke nuna duk irin yadda kake da karfin hali wajen da'awa da faɗakarwa da wa'azi kana buƙatar mataimaka a fagen da'awa kana buƙatar mataimaka a fagen yada musulunci mataimaka cikin masu mulki mataimaka cikin mawadata mataimaka cikin zunzurutun matasa 'yan gaba dai gaba dai addini mataimaka cikin maza mataimaka cikin mata mataimaka cikin ɗaliban ilimi mataimaka cikin hafizai don haɗa ƙarfi da ƙarfi ake don a isar da musulunci inda bai je ba a kai shi inda bai kai ba kuma kowa yana da haƙƙi ne ba da gudunmawa a kai da haka sahabban annabi suka zanto akwai 'yan kasuwa akwai manoma akwai masana hadisi akwai mahaddata alkur'ani akwai sojojin yaƙi waɗansu sun yi fice a wajen yaƙi irin su Khalid bin Walid bai yi fice wajen haddan Qur'ani ko hadisi ba in an ce kawo hadisin da Khalid ya rawaito sai ka dade amma da an ce kawo na Abu Huraira sai ka kana da guda hudu ko biyar a aljihun ka zaka mika kaga wannan yayi fice a can wannan yayi fice a nan bisa ga ka'idar kul kullun ya amalu ala shakilatihi farabbukum alau biman huwa ahda sabila kowa ya motsa a inda yake likita ya motsa a inda yake dan boko ya motsa a inda yake malamin addini ya motsa makiyayi manomi maza mata la dukulu min babin wahidin dukulu min abwabin mutafarrika suka ce karka tara tarkacen ka na tafiya ka sa a kwando daya raba idan ka tara a kwando ɗaya kwandon ya bata ya za ka yi in sa waɗansu a can ka sa waɗansu a can ka sa waɗansu a can za ka shiga cikin taro kar ka sanya kuɗinka a aljihun ɓangaren dama kaɗai raba waɗansu a aljihun gaba waɗansu a aljihun dama waɗansu a hagu waɗansu a cikin antakwarya idan an yanke na nan na nan yana nan amma in ka tara a wuri ɗaya sai aka murkushe ka to shikenan sai me da haka hikima ta musulunci shine ta ko ina a shiga kowa ya bada gudunmawarsa la tadkhulu min babin wahid wa dkhulu min abwabin mutafarriqa huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shi ya taimake ka da nasararsa shi ya taimake ka da mummunai ma'ana akwai bukatar a tallafawa annabi da nasarar Allah a tallafa mishi kuma da nasara da mummunai za su bashi goyon baya da mummunai za su bashi wannan mummunan wa allafa na qulubihim ubangiji ya hada tsakanin zukatansu bayan da suna yan adawa da juna a dalili na kabilanci a dalili na bambancin gari a dalili na bambancin gida suna yakar juna ausu da khazraj sama da shekara arba'in suna yaki da juna amma zuwan manzon Allah sai suka ɗinke suka zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. wa allafa na qulubihim Allah ce an anfaqta ma fil ardi jami'an inda zaka ciyar da duk abin da ke ban kasa ma allafta baina kulobihim. ba za ka iya haɗa zukatansu ba dabarar annabi ko dabarar mai dabara baya iya haɗa kan mutane sai da taimakon Allah sai daga mankatar ɗin Allah sai da agajin Allah wa'azin mai wa'azi baya iya haɗo ma kan al'umma waɗanda suke yare daban-daban sana'o'i daban-daban matakin rayuwa daban-daban tsawon shekaru ko gajarta ko tsakatsakiyar su daban-daban amma ubangiji ta'ala ne ke haɗa zukatan mutane akan abu ɗaya لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ubangiji ta'ala ne ya lallashi zukatansu suka zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya